I won't waste your time, I turn it off. So this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau uku ga watan uku na shekara ta 2025 da fatar an wani lafiya al'umma musulmi kuma muna fata kun sha ruwa lafiya. kamar kowace ranar litinin mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin 'yan kasa da hukuma murtala faruk sanyina ya biyo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da amurka kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban amurka donald trump da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin kasashen turai a birtaniya zelensky ya ce yana tunanin ita ma amurka tana a shirye ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan amma tana buƙatar lokaci don yin nazarin wasu abubuwa an sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu akan yarjejeniyar a makon da ya wuce a lokacin da zelensky ya kai ziyara fadar white house amma shirin ya wargaje bayan muhawara mai zafi da aka yi tsakanin zelensky da trump da mataimakin shugaban amurka jd vance a yayin tattaunawarsu zelensky ya faɗa a jiya lahadi cewa ukraine ta dogara ne ga tallafi daga amurka a yakin da take yi da mamayar rasha shekaru uku kenan. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanya sabon haraji a gobe talata akan kayayyakin da Canada da Mexico ke shigowa da su Amurka. Sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin kasar Howard Lutnick ya faɗa a jiya Lahadi cewa ba lallai harajin ya kai kashi 25 a cikin ɗari ba. Da yake hira da shirin Sunday Morning Futures na gidan talabijin ɗin Fox News. Lutnick ya faɗi cewa za a sanya haraji a ranar Talata a kan Mexico da Canada. Amma shugaban ƙasa da jami'ansa ne za su yanke shawarar takamaiman yawan harajin. Kalaman Lutnick sun bayyana alamar farko da ke nuna cewa watakila gwamnatin Trump ba za ta sanya harajin kashi 25 cikin 100 da ta sanar a makon da ya gabata ba a kan dukan kayayyaki daga Mexico da kuma kayayyakin da ba na makamashi ba daga Canada. tana mai cewa har yanzu makwabtan kasashen na amurka guda biyu ba sa yin abin da ya dace don dakila kwararar miyagun kwayoyi zuwa amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin wani direba ya afka cikin jama'a da mota da gangan a birnin Mannheim da ke kudu maso yammacin Jamus. Kuma hukumomi sun ce mutane biyu sun mutu wasu da dama kuma sun jakata. An kama wani bajamushe ɗan shekaru 40 daga jihar Rhineland-Palatinate da ke kusa, kuma an kai shi asibiti bayan da ya samu rauni. kamar yadda Thomas Strobel, ministan harkokin cikin gida na jihar Baden-Württemberg, inda birnin Meinham yake ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA. Nan take dai 'yan sanda ba su iya cewa ga irin harin ba. an sha yin amfani da motoci a matsayin makami a wasu munanan hare-hare da yawa da aka kai a watannin baya-bayan na a jamus ɗazu dai 'yan sanda sun ce ba za a iya tabbatar da cewa da alama akwai hannun mahari na biyu ba a wannan matakin binciken ma'aikatan kashe gobara kimanin 1,700 ne ke gwagwarmayar kashe gobarar daji mafi girma da aka gani a japan cikin shekaru 30 a cewar jami'ai a yau litinin yayin da har yanzu ake ba mazauna yankin kimanin 4,600 shawarar sabawaran mutum ɗaya ya mutu a makon da ya wuce sakamakon gobarar a yankin iwata da ke arewacin ƙasar bayan ƙarancin ruwan sama da aka samu da kuma yanayin zafi mafi muni da aka fuskanta a shekarar da ta gabata a faɗin ƙasar japan gobarar da ta tashi a kusa da garin ofinato ta kona sama da hekta 2,100 tun daga ranar alhamis a cewar hukumar kashe gobara ta kasar a yau litinin ma'aikatan kashe gobara daga yankuna goma sha hudu na japan ciki har da sassan tokyo a yau litinin sun yi ta kokarin kashe gobarar haka kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda goma sha shida ciki har da na soja su ma sun yi kokari wajen kashe wutar. a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotanninmu da rikicin siyasar ƙasar Gini Bisau inda tawagar ECOWAS mai shiga tsakani a rikicin siyasar ta fice ba shiri a ƙarshen mako bayan da shugaba Omaro Sissoko Embola. Wato shugaba Omaro Sissoko Ibalo ya yi barazanar korar tawagar daga ƙasarsa. wannan ya biyo bayan wata takaddama da aka yi tsakanin 'yan hamayya a kasar da suke ikirarin cewa wa'adin shugaba imbalo ya kare ranar 27 ga watan fabrairun shekara ta 2025 ranar da ya cika shekaru biyar da rantsuwar kama aiki yayin da shi ko yake cewa sai a ranar 4 ga watan satumba ne wa'adin mulkinsa zai kammalu wato ranar da ke daidai da ranar da kotun kasar ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya nasara a zaben 29 ga watan disamba shekara ta 2019 wakilinmu a yamai sulaiman mani barma yana dauke da karin bayani a bisa umarnin shugabannin kolin dawo ne tawagar haɗin gwiwa da jami'an ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da afirka ta yamma da yankin sahel ta yi rangadi a gina bisau daga ranar 21 zuwa 28 ga watan fabrairun 2025 inda suka gana da farko da shugaba umaru sisoko imbalo kafin daga bisani su tattauna da 'yan siyasa 'yan farar hula da jami'an gwamnati da na hukumar zaɓe da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da zammar samar da masalaha a rikicin siyasar da ya barke sakamakon yadda 'yan adawa ke ganin shugaba imbalo na kokarin zarcewa ba a kan ka'ida ba lamarin da ke ɗaukar hankula a ƙasashen sahel bashir muhammad shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula na rezo esperance shi shugaba umbalo yana cikin wanda suka ce ana iya ma kawo ma niger hari game da juyin mulkin da aka yi don a maido tsohon shugaban ƙasa To yaya aka yi kai da kake yakin demokrasiya wadda kai kake ganin ita ce duk hi cancanta to yau mulkinka ya zo ƙarshe ka ce ba ka tahiya kuma ka azama kanka wani wa'adi sabo na wata tara lalle to shi shugaba Umbalo nan ya ba da kumya sosai tawagar a sanarwar da ambasada ba gudu hirse ya saka wa hannu ta kara da cewa ta bullo da wani daftari mai kunshe da tsarin da zai ba da damar shirya zabuka a shekarar 2025 wanda kuma tuni ta fara gabatar da shi ga bangarorin masu ruwa da tsaki a kasar to amma cikin yanayin ba shiri jami'an na sai yawo suka fice daga kasar da sanyin safiyar asabar daya ga watan maris sakamakon barazanar korar da tawagar ke fuskanta daga shugaba umaru sisoko da yake sharhi kan wannan al'amari kwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi ya bayyana abin a matsayin wanda ke ɗauke da darussa da dama ta la'akari da yadda yawa kana a wani lokacin da nishar da mali da burkina faso suka kubcewa ecowas ya kamata ita ecowas ta tsaya ga harkar zirga-zirga da harkar abin da ya shafi sifiri ba harkar siyasa ba watakila shine zai sa eh, irin ga rashin jituwa ba za su haura ba kaga yanzu kenan shi ya yi haka wata ƙasa ma nan gaba tana yin haka to in duka ta yi haka to kaga kenan ai ita ƙungiyar tasirin ta ya rage. Jami'an sun ce nan gaba za su wa hukumar gudanarwar kungiyar rahoto haɗe da shawarwarin da suke ganin za su taimaka a shirya zaɓuka a shekarar nan ta 2025 a gina bisau tare da baiwa kowane bangare damar shiga a fafata da shi. jami'in fafutuka na kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi na gargadin sai da yawo ta dauki matakai mai tamaha ya zai hitowa ga umbaro ba wanda ya zamanto yana cikin wanda suke gaba gaba suka ce sa hukumta nijar to shi waye hiya ecowas ya kamata ta hukumta shi daidai da abin da ya yi su ba gawa kashi don mai ji tsoro shugaban wanda ke cikin waɗanda ake zargi da nuna zakewa a kungiyar sai da yawo ya shiga zagayen wasu ƙasashe a 'yan watannin nan da suka hada da rasha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 Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta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 koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida. 'Yan gudun hijira da ke samun mafaka a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ne ke neman a mayar da su muhallansu na asali tunda hukumomi suka dakatar da ayyukan wasu daga cikin kungiyoyin agaji a kasar. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samu. Madalla, masare a shirinmu na makon jiya kun ji korafin 'yan gudun hijira da tarzomar Boko Haramun ta raba da muhallansu kuma suka kwashe shekara da shekaru suna zaman hijira a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. dangane da matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan wasu daga cikin kungiyoyin ba da agaji da ke tallafa wa rayuwar 'yan hijirar a sansanoninsu da ke sassan jihar ta difa wanda yake ya zuwa yanzu hukumomin na jamhuriyar nijar ba su kai ga fitowa fili sun bayyana dalilansu na ɗaukar wancan mataki ba amma ga alama matakin ya karɓu ga ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar ta jamhuriyar nijar Alhaji Usman Manga Yusufu shine shugaban kungiyar NPRC a Difa. To lalle shi kasan Nijar muna cikin wani wata tahiya wadda tun 26 ga watan Julai na bara 2023 da aka samu canjin mulki ah, an kawo wata kusa a wadda ta sabuwa. ta inkin ƙasa to ƙungiyoyi duk wadda ba su tafiya tare da wannan eh, tsarin kenan gwamnati shi ne yake ɗaukan mataki yake tsayar da su ko ko ƙungiyoyi wadda ana zargin su da wa'ansu abubuwa wadda ba shi ba ne to lalle abu ne wadda Eh, ya wakana kuma eh, abu ne wadda shi gwamnati shi ke da hurumi bisa kan wannan mataki to yanzu eh, wannan tafiyar da nake gaya ma na 'yan incin ƙasa na mucici kanmu kenan bai kamata ba a ce mun zamna mun dogara da ƙungiyoyi na kasan waje su dinka kawo tallafi kenan kamata ya yi mu mu yunkura mu nemi yankin eh, kanmu bisa kan harkan kuɗi ne bisa kan harkan abinci ne bisa kan harkan tsaro ne. Tuni dai wancan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar ya fara mummunan tasiri ga 'yan hijirar da iyalansu musamman mata da yara al'amarin da ya sanya suka fara roƙon gwamnatin Najeriya da wanzar da tsaro a garuruwa da gonakinsu domin su koma gida. Ya gambo to gashi nan mu dai ba abin da za mu ce a ah, akwai wani taimakon da za a kawo to a taimaka ma al'umma muna fatan gwamnati ya da mu garuruwan mu lafiya mu zauna lafiya da yan uwa da abokan arziki kuma a ba mu tsaro iya tsaro da yadda za su iya rike mu wanda za su ba ma mazajen mu su gudanar da abin da suke so a rayuwa sunana madubukar a can yankunan kudu kabaro da me wani sana'o'i ne kuke yi da noma ne muke yi da ciwo da kaman kifi shine aikin matan rashin tsaro ne ya sa mun bar aikin mu eh muka zo da bara zama wannan kungiyoyin da gwamnati da sai da ba daɗi gaskiya sai dai gwamnati akwai abin da ya gani a ciki ya shine ya sa masai mu yan gudu hijira da gwamnati zai ba mu sauro mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi da gwamnati ta yi mana daidai sunana isa muhammadu yanzu muna cikin difa yau shekara goma sha biyu matsalan tsoro ne ya sa muke zama da muka zo mu babu noma babu kiwo in furoshin da suke nan garin wata rana su suke tallafa mana zira aka zakartan mana su muna so gwamnatin ma ya kama mana kamar in yana yiwa mu koma matsakoninmu a ba mu tsoro mu ta mu zama don saboda mu yi noma da kiwo in ba noma da kiwo talaka za su ci wahala yanzu ga munan saura an maida marayu saura an maida babu miji wani bai da uba yanzu a zama na ma ban da uba ni kadai nike rayuwa in furoshin da suke nan garin wata rana su suke tallafa mana a yanzu da basu ana an dakatar da su ba mu sani ba ko gwamnatin mu ya iya taimaka mana ya kara tattauna da su duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage shi ma a nasa bangaren tahir sale guda cikin jagororin masu hijirar a difa ta jamhuriyar nijar na cewa sakamakon zuwanmu nan gurin babu kasuwa babu gurin noma wannan dai agajin shine ne al'ummar mu suka dogara da shi ko in ce muka dogara da shi sakamakon rashin tallafin nan yara da yawa sun fanɗare sun shiga harkan shaye-shaye 'yan mata sun shiga harkan lalata su bar gidajensu gaskiya ba karamin koma baya muka samu ba abin da ya kamata ita gwamnati ta yi ta sa ido akan duk wata kungiyar da za ta yi aiki na agaji a nan jihar difa duk wanda aka gani tana da kurakurai mu duka mu matsala ce ta kawo mu duk wanda yake aikinta akwai kuskure yana da kyau a dakatar da ita mu ma muna goyon baya saboda matsala ne a gare mu amma janye shi din gaba ɗaya gaskiya bai yi ba duk da bamu san me makasudi ba ya kamata a tantance waɗanda suke aikin su tsakani da Allah ko kuma waɗanda sun yi kurakuran idan za su gyara ya kamata su gyara ita ma gwamnati in wani sharuɗa ne ta gindaya musu su ci gaba da ayyukansu saboda ta ceto rayukan al'umma wayanda suke cikin mawuyacin hali kuma muna kira wa gwamnatoci na kasashen zage tafkin chadi ba ma nijar kadai ba su haɗa kai dan allah dan annabi su yi din mai yiwuwa su gyara mana yankunan mu domin al'umma su koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida saboda shi agajin da kanshi ba kowa ne yake samu ba to yana da kyau gwamnati dan allah ta taimaka su gyara mana yankunan nan namu tunda mun tabbata har ga allah wannan abun bai fi karfin su ba sai dai rashin haɗin kansu shine ya kawo mana wannan ci baya masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna rashidu mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka da kuɗi kuma to a gaida na kwari waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba ga wannan sako. Sashen Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio amurka to haka yake Ga masu sauraron mu a sashen Hausa a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu a ko da yaushe kafin mu ci gaba. Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haɗa kai mu dai haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga murtala faruk na da labarin wasanni tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya ta fifa sep blata da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar turai michel platini sun kuma gurfana a gaban kotu a kasar switzerland domin amsa tuhumar zamba. a wanke tsoffin shugabannin biyu a wata kara da aka gurfanar da su a shekara ta 2022 game da wasu kudin francs na kasar swiss miliyan biyu da aka biya platini wanda kuma platini ya ba da umarni dukansu sun musanta aikata laifi inda suka ce an biya platini kudaden ne saboda aikin ba da shawarwari da yawa hukumar ta fifa to sai dai kuma mai gabatar da kara na kasar ta swiss ya ɗaukaka kara akan hukuncin inda ake sa ran yanke hukunci kan sabuwar karar nan da ranar 25 ga wannan watan na maris kungiyar kwallon kafar fulham ta ingila ta yi allah wadarai da kalaman nuna wariyar launin fata kan dan wasan ta kevin basi a lokacin wasan gasar fa da ta buga da manchester united a jiya lahadi a old trafford dan wasan na baya na najeriya basi shine ya zura wa kungiyarsa ta fulham kwallo a old trafford din a rabin lokacin wasan na farko to amma bruno fernandes ya farkewa united kwallon a rabin lokacin wasan na biyu inda kuma suka tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya wannan ya sa aka yi bugun finalti inda fulham ɗin ta yi nasara da ci hudu da uku wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kwata fadar na gasar ta fa ƙungiyar ta fulham ta bayyana cewa ɗan wasan nata ya fuskanci kalaman wariyar launin fata da dama a kafafen yanar gizo bayan wasan wanda shi ma dan wasan ya bayyana wasu daga cikinsu kungiyar wace ta bayyana cikakken goyon baya ga dan wasanta ta buƙaci hukumomi da lamarin ya shafa da su gaggauta ɗaukar mataki domin dakile matsalar wariyar launin fata da ke ƙoƙarin wargaza sha'anin ƙwallon ƙafa a duniya a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar shirya gasar firimiya ta ingila ta ce sukar da aka yi wa ɗan wasan kevin basi ya taɓa ta sosai kuma za ta ba da cikakken goyon baya ga ɗan wasan da ƙungiyarsa yayin da ake ci gaba da bincike domin hukunta duk wanda aka sama da aikata laifi a fagen wasan tennis kuma andy murray zai ci gaba da gwajin aikin horarwa tare da daɗaɗɗen abokin adawarsa novak yakovic a gasannin tennis na indian wells da miami open masu zuwa yakovic ɗan ƙasar Sabiya mai shekaru 37 da ya sami lashe manyan gasannin tennis har 24 ya shirya shiga fafata gasannin biyu da ake yi wa lakabi da 'yan tagwaye a bana karon farko tun daga shekara ta 2019 yokovic ya soma aiki da Murray wanda ya murabus daga taka leda a cikin watan Agustan bara a matsayin gwajin horarwa a gasar Australian Open da aka gudanar a watan Janairu inda yokovic ya kai matakin kusa da na karshe to amma ya janye sakamakon rauni da ya samu a kafarsa. Za a soma fafata gasar Indian Wells a wannan makon. yayin da ita kuma miami open za ta suma a ranar 19 ga wannan watan kuma rahotanni sun bayyana cewa yau litinin shi ma more dan kasar scotland mai shekaru 37 ya taso zuwa amurka domin haɗewa da yokovic to ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida na sanyin na shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai. To a takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban amurka donald trump da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin kasashen turai a birtaniya Zelensky ya ce yana tunanin ita ma Amurka tana a shirye ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ma'adinan amma tana buƙatar lokaci don nazarin wasu abubuwa. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanya sabon haraji a gobe talata akan kayayyakin da Kanada da Mexico ke shigowa da su Amurka. Sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin kasar Howard Lutnick ya faɗa a jiya Lahadi cewa ba lallai harajin ya kai kashi 25 cikin 100 ba. da yake hira da shirin sunday morning futures na gidan talabijin ɗin fox news lutnick ya faɗi cewa za a sanya haraji a ranar talata a kan mexico da canada amma shugaban ƙasa da sa ne za su yanke shawarar takamaiman yawan harajin a yau litinin wani direba ya afka cikin jama'a da mota da gangan a birnin meinheim da ke kudu maso yammacin jamus kuma hukumomi sun ce mutane biyu sun mutu wasu da dama kuma sun jakata. an kama wani bajamushe dan shekara 40 daga jihar rhineland palatinate da ke kusa kuma an kai shi asibiti bayan da ya samu rauni kamar yadda thomas strobel ministan harkokin cikin gida na jihar baden-württemberg inda birnin meinheim yake ya shaidawa kamfanin dillancin labaran jamus na dpa nan take dai 'yan sanda ba za su iya cewa ga irin harin ba ma'aikatan kashe gobara kimanin 1,700 ne ke gwagwarmayar kashe gobarar daji mafi girma da aka gani a japan cikin shekaru 30 a cewar jami'ai a yau litinin yayin da har yanzu ake ba mazauna yankin kimanin 4,600 shawarar su wurin. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. sai kuma ka kasance tare da mu lokacin da za mu kawo muku rahotanni kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayanai yanzu a madadin maryam da ta karanto labarai da julie gresham da ta jagoranci shirin sai kuma patrick injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.